Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata sha biyar ga watan Fabrairu. A cikin shirin za a ji cewa a Najeriya ana danganta rashin fagen siyasa mai alfanu. da gazawar kungiyoyi masu zaman kansu wajen taka burki ma bana gurbin 'yan siyasa. Shugabanci wanda bai dace ba wanda ba na kware ba ai shi haifar da bala'o'in nan. Ashe idan kungiyoyin nan suna da rawar za su takawa kuma su daure. tabbatar da cewa zaɓe na gaba mun zaɓe mutanen da suka dace. Za kuma a ji yadda ta kaya a bikin cika shekaru arba'in da fara yaye ɗalibai a sashin koyon aikin jarida na jami'ar Ado Bayero da ke Kano. Kusan duk wani jijjige da kasa ne a hanyar harkar sadarwa a Najeriya to daga wannan wurin ya fito. Saboda kamar alfahari da wannan wuri. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma. wanda Mahmud Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Akwai mu kuma da sharhin jaridun Nijar da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yero. Shugaban Amurka Joe Biden ya jimamin cika shekaru hudu da kisan gilla da aka yi a makarantar Parkland da ke Florida jiya Litinin yana mai kira ga kasar da ta sauke muhimman nauyi da ya rataya a wuyanta na kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ake yi ta wajen amfani da bindigogi. A wannan mawuyaciyar rana muna bakin ciki tare da iyalai na Parkland wanda aka cutar da rayukansu nan take waɗanda alatilas suka binne waninsu can ƙasa in ji Biden a cikin wata sanarwa ya ƙara da cewa muna kuma yin addu'a ga waɗanda har yanzu ke fama da raunuka na ɓoye da na bayyane. A ranar 14 ga Fabrairu 2018 ne wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a makarantar sakandare ta Marjorie Stoneman Douglas inda ya kashe mutane 17 a wani hari mafi muni da aka taɓa yi a makarantar sakandaren. 14 daga cikin waɗanda aka kashe ɗalibai ne sauran kuma malamai ne. Ɗan bindigar Nicholas Cruz yana da shekaru 19 a lokacin kuma tsohon ɗalibi ne a makarantar Cruz ya amsa laifin harbi a watan Oktoba da ya gabata. A ƙarshen wannan shekara ne za a fara shari'ar yanke masa hukunci. Masu shari'a za su yanke shawara ko ya yi sauran rayukansa a gidan yari ko kuma ya samu hukuncin kisa. Shugaban gwamnatin Jamus Ola Scholz ya faɗa jiya Litinin cewa ƙasashen yammacin duniya a ta bakinsa a shirye suke su tattauna da Rasha kan harkokin tsaron Turai amma kuma suna neman shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da ya sassauta barazanar da yake yi na mamaye ƙasar Ukraine. Scholz ya yi ta tayin bada wata sabuwar hanya ga fadar Kremlin bayan ya gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a Kyiv a daidai lokacin da Amurka da ƙawayenta suka yi gargaɗin cewa Putin zai iya kai wani gagarumin hari kan Ukraine cikin 'yan kwanaki da makamai mai linzami da mai ta sama da kuma kai hari cikin gaggawa ta ƙasa. Babu wani martani kan tsaye daga Rasha game da maganganun Scholz tun da farko ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya ba wa Putin shawarar da ya ci gaba da tattaunawa da Amurka da kasashen NATO duk da cewa kasashen yamma sun yi watsi da babban bukatar Putin na kawar da yiwuwar kasancewar Ukraine cikin kungiyar kawancen soja na NATO. tun bayan da kungiyar taliban ta kwace mulkin kusan watanni shida da suka gabata ta canza kasar afghanistan ta hanyoyi da dama ciki har da sunanta a hukumance ya zuwa yanzu ana kallon yawancin sauye-sauyen a matsayin koma baya ga ayyukan da ta runguma a shekarun 1990 lokacin da aka fara kafa kungiyar rahotanni sun nuna kungiyar ta taliban a matsayin gwamnatin danniya da ta yi hannun riga da al'ummarta da ma sauran kasashen duniya amma wasu manazarta masu zaman kansu a yanzu suna ganin babbar nasara guda ɗaya da taliban ta samu a ƙasar da yaƙi ya ta baibaye babbar nasarar da gwamnatin wucin gadi ta taliban ta samu ita ce samar da tsaro a mafi yawancin sassan ƙasar afghanistan abinda grammy smith mai bada shawara a ƙungiyar rikici ta duniya ya shaidawa murya amurka kenan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga birnin washington dc da binta kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi Najeriya inda ganin cewa ana ta samun cibaya a bangarorin zamantakewa da siyasa wasu masu lura da al'umuran yau da kullum suka fara danganta hakan da gazawar kungiyoyi masu zaman kansu wajen taka burki ma bana gurbin 'yan siyasa. Muhammad Nasir Gareka. Bayanai sun nuna cewa a kasashen duniya daban-daban har ma waɗanda suka ci gaba kamar amurka ingila da faransa ƙungiyoyin fafatuka sun bayar da gagarumar gudunmuwa wajen 'yanto jama'a daga matsaloli tare da yin alƙibla ga wanzuwar kyakkyawan shugabanci a najeriya ma irin waɗannan ƙungiyoyin su ne suka yi ta fafatuka har suka nemo wa ƙasar 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka masanin kimiyyar siyasa farfesa tanko muhammad baba ya ce kyakkyawan tsarin demokuraɗiyya yakan samu idan an samu irin waɗannan ƙungiyoyin da kan iya jajircewa su yi wa gwamnati matsin lamba sai ta yi abin da ya dace wanda 'yan ƙasa ke muradi da demokradiyya ke da rauni ko take tangal-tangal ko bata tsayu da kafafunta ba to zaka zo ka iske ko da akwai kungiyoyi masu zaman kansu wa'annan kungiyoyi masu zaman kansu ba su da karfi ko kuma kungiyoyi ne wa'anda 'yan siyasa da masu karfin fada ji da masu karfin masana'antu da masu karfin iko suka taɓe da mu cewa suke jan akalarsu amma idan kungiyoyi suka ginu a matsayin kungiyoyi masu zaman kansu masu 'yanci masu aƙida masu eh, alƙibla to za ka zo ka iske gwamnati ana samar da gwamnatin demokradiyya nagartacciyar gwamnati. shi ma farfesa bello daudon bada yana ganin cewa irin waɗannan ƙungiyoyi suna da gagarumar gudunmawa da za su iya bayarwa kasancewar su ne mafi hulɗa da mutane har ma a matakin karkara kuma su ne ka iya sanin bukatu da kuma wayar da kan jama'ar. shugabanci wanda bai dace ba wanda ba na kware ba ai duk shi haifar da bala'o'in nan ashe idan kungiyoyin nan suna da rawar za su takawa kuma su daure mu tabbatar da cewa zaɓe na gaba mun zaɓe mutanen da suka dace ko mutanen da suka dace sun fito sun shiga siyasa sannan malamanmu na addini da kowa yana da rawar da zai takawa ba sai mun kyale ba waɗanda ba su da kunya sun zo sun hau bigirin shugabanci sannan da ba mu koma muna ta kuka yanzu da yake ƙungiyoyi masu fafatuka sun farga kuma suna son samar da sauyi ga wannan lamarin masu lura da al'amuran yau da kullum kamar barista ma'azu liman yabo masanin dokokin ƙasa na ganin abu ne mai kyau muddin kungiyoyin za su dage. Tunani na kwarai shi ka haifar da mutanen kwarai, mutanen kwarai ka siyasa kwarai. Siyasa kwarai ka hidda shugabancin kwarai sannan a samu wakilci da zai wa mutane ayyuka na kwarai. Saboda haka in aka sai an samu tafiya irin wannan, to muna ganin tana ɗaya daga cikin mafita. Saboda koyaushe akan maimaita kurakuran da ake yi amma korafin da ake yi su kuma ba su kawo. Duba da cewa so da yawa a Najeriya akan fara abu kyakkyawa mai muhimmanci ga rayukan jama'a sai daga baya a yi watsi da shi. Ya sa na tambayi shugaban kungiyar raya demokuraɗiyya a Najeriya reshen jihar Sokoto Alhaji Muhammad Dila wanda kungiyar su ce ta asasa wannan tunanin ko menene shirin su na kaucewa yin watsi da wannan tsarin nan gaba wannan mun fara ne yanzu muna harin shekaru da yawa ko bayan zaɓe in Allah ya so za mu ci gaba da bibiyan mu gani shin wayanda an ka zaɓa abinda sun kai alkawali sun cika ko kuwa ba su cika ba masana dai na ganin muddin ƙungiyoyin fafutuka za su kalubalanci jam'iyyun siyasa akan su fito da aƙidodi waɗanda za su kai ƙasar ga ci gaba kuma su yi tsayin daka jam'iyyun su yi aiki da aƙidodin to lalle matsalolin da suka baibaice najeriya suna dab da zamowa tarihi muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir yanzu kuma gabinta da kashi na biyu na labaran duniya kwamitin wasannin olympics na ƙasa da ƙasa ya faɗa jiya litinin cewa 'yar wasan tsere bisa kankara ta ƙasar rasha kamila valeva ba za ta halarci bikin ba da lambar yabo na gasar olympics na lokacin sanyi ba wanda za a yi a birnin beijing hukumar ta ioc ta sanar da yanke hukuncin sa'o'i bayan da kotun sauraron ƙararrakin wasanni ta wanke matashiyar mai shekaru sha biyar da haihuwa don shiga gasar tseren kankara mai zuwa duk da rashin nasarar gwajin magunguna da da aka yi mata a watan Disambar bara. Gwaji ya nuna Valieva tana dauke da maganin ciwon zuciya a cikin jikinta wanda hukumar yaƙi da shaye-shaye ta duniya ta haramta saboda yana iya inganta juriya. Hukumar ta CAS ta ce Valieva na iya yin gasar saboda ta kasance karamar yarinya ce ko kuma wadda ke bukatar kariya kuma ba ta ƙarƙashin ƙa'idojin manyan 'yan wasa. halin da ake ciki kuma shannon ogbani abeda dan eritrea ya zo na 39 a gasar slalom na maza dan afirka daya tilo da ya samu nasarar kammala tserensa a gasar cibiyar kula da cututtuka ta amurka wato cdc a jiya litinin ta ba da shawarar hana balaguro zuwa wasu kasashe shida da yankuna ciki har da koriya ta kudu azerbaijan da belarus saboda karuwar yaduwar covid-19 A gaida Binta da ta karanto mana labaran duniya yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda sashin koyon aikin jarida na jami'ar Ado bayar da ke Kano ya bikin cika shekaru 40 da yaye ɗalibai. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. A shekarar 1978 ne aka buɗe sashen horar da ɗalibai akan aikin jarida da yaɗa labarai na jami'ar bayar Kano. kuma an yaye rukunin farko na ɗaliban a shekarar tara da 1981 waɗanda aka yaye a bara wato shekara ta da da ɗaya su ne rukunin ɗalibai na arba'in da sashen yaye bayan kafa shi ko da yake ƙasa da shekaru goma da suka shuɗe sashen ya rikiɗe zuwa tsangaya kuma gabanin haka ya yaye ɗalibai masu digiri na biyu zuwa sama Dr. Abubakar Shehu Munjibur da ke zaman shugaban kwamitin tsare-tsaren bukukuwan ya yi ƙarin haske dangane da sauye-sauyen da sashen ya samu. An samu sauye-sauye da daman gaske. Misali in ɓangaren malamai yawansu da ingancinsu kayan aiki da kuma yawan ɗaliban da ake horaswa a yaye a wannan sashi Farfesa Abdallah Uba Adamu guda ne cikin shehunan malaman da ke koyarwa a wannan fanni. Ai wato wannan Department of Mass Communication ta yi tasiri sosai saboda kusan duk wani jijjige da kasani a hanyar harkar sadarwa a Najeriya to daga wannan wurin ya fito. Saboda haka mana alfahari da wannan wuri. Masu tsara taron da sun yi amfani da wannan dama wajen kaddamar da kungiyar tsaffin ɗaliban da wannan sashe na koyon aikin jarida da yada labarai na jami'ar Bayero Kano ya yaye. Brigadier Sani Usman Kuka Sheka tsohon ɗaliban sashen ne. Idan har Allah ya sa kuka yi karatu a wuri dole akwai gudunmuwar da za ku bayar. Bai kamata ba daga nan cewar kama an yaye kukun tafi kenan. Malam Yusha'u Sha'aibu mawallafin jaridar kafar intanet ta PR Najeriya memba ne a kungiyar. kamar a kano da abuja muna da abin kira pr nigeria center inda muke nuna musu yadda ake amfani da wayannan na'urorin na sallafa labarai ta wannan social media. mai martaba martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero wanda ke cikin rukunin ɗaliban da suka kammala karatu a sashen shekaru 38 da suka gabata ya albarkaci taron. Mun yi farin ciki da saduwa da dukkan tsofaffin ɗalibai da na gaba da mu da wanda muke sawu ɗaya da waɗanda muka zarta. Sashen Hausa na muryar Amurka na cikin kafofin labarai da muhimman mutane da aka karrama da lambar yabo a yayin jerin bukukuwan da aka yi domin murna waɗannan shekaru arba'in. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud, kar a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin a saurari shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma lokaci ne da zan ɗan zakuɗa gefe guda, Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. sai an manta da su zalunci an zauna an masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar ba mu da hanya a wannan anguwa ba mu da asibiti ba mu da wuta ba mu da kuma sauran abubuwa na more rayuwa ba a kula da mu kwata-kwata wannan anguwa yadda ka san a wani ƙauye can take ba abun da ake aka kawo mata wannan mu mazannan wannan yankin a gaskiya fi sabilillahi mu gwamnati kusan ta fita harkar mu ne ko ma bata san da mu ba modere anguwa ce tana neman agaji na abin da ya shafi nika da surfe ba su da shi to da muka zo sai muka samu matsala ba wuta anguwa gas yayi yi tsada ba abunda da al'umman modire a karamar hukumar yola ta kudu suke mora a wurin gwamnati wasu mazauna wani bangare na yola babban birnin jihar adamawa kenan da ke arewa maso gabashin najeriya kuma wannan shine batun da shirin zai haska fitila a kai a ce mu akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa Madalla. Masu saurare yayin da ci gaba ke kaiwa matsayin kololuwa a wasu yankuna na nahiyar Turai da Asiya da ma wasu sassan kasashen larabawa. Inda kimiyya da kere-kere suka yi nisa kuma sha'anin fasahar sadarwa ke samun tagomashi cikin sauri. har yanzu batun hasken lantarki da hanyoyin mota da kuma cibiyoyin ba da magani ga marasa lafiya na ci gaba da zama babban ƙalubale ga al'ummomi da dama mazauna ƙasashe masu tasowa da waɗanda ke fama da talauci. duk da matsayin najeriya na kasancewa guda cikin kasashen da ke samar da albarkatun man fetur ga kasashen duniya da kuma ɗimbin al'ummar da ke cikinta kana da zamanta na uwa a nahiyar afirka har yanzu mazauna ƙasar a birni da karkara na fama da ƙalubalen ababen more rayuwa unguwar mogire wani yanki ne a birnin yola fadar gwamnatin jihar adamawa a najeriya kuma yake makwabtaka da gidan gwamnatin jihar amma mazauna cikinsa na cikin rashin sukunan rayuwa saboda rashin hanyoyin mota da hasken lantarki da kuma cibiyar kiwon lafiyar jama'ar yankin kamar yadda mai unguwar yankin modiba usman ya fara bayyana wannan fili ba mu da hanya a wannan unguwa ba mu da asibiti ba mu da wuta ba mu da kuma sauran abubuwa na more rayuwa ba a kula da mu kwata-kwata wannan anguwa yadda ka san a wani ƙauye can take ba abun da ake aka kawo mata wannan anguwa ta mata masu aifuwa a wannan anguwa suna aifuwa a cikin kekuna wasu gwamnatocin nan ba wani gwamnan da bai zo kan wannan hanyar ta mu duba tsakiyar damana in aka yi malli ya ga yadda ake can wahala yadda ake tsallakewa in sun tafi kamar za su yi wani abu amma sai mu ji ciro kuma ita ma wutar mun yi kokari mun yi kokari mun yi kokari ba wanda ba mu je wurin shi ba ko kan wannan wuta sama da shekara goma amma har yanzu wutar nan dai ba wani wanda ya taimaka mana ya zo wato aka yi maganar wannan wuta har ma wani kan ma sun taba zuwa da suka ga mun matsa aka zo aka sa pol 20 a cikin anguwar aka tafi har yau ciru mu dai ba wanda muka gani sai dai a zo a ce za a yi mana za a yi mana ciru wannan pol kwaya 20 ya kai kamar wata nawa ko shekara yanzu wannan pol din tun zamanin yako aka kafa shi maganar asibiti mun zo nan ta wannan anguwa mai albarka shi dan uwana mai anguwa uba wanda yake a modiri ta yi ya dauki fili daga cikin filayensu babban fili ya bayar da shi saboda a zo a yi asibitin nan an zo kuma an tabbatar da mutanen da suke wato mutanen gwamnati a tabbatar musu da wannan filin amma ci ma har yanzu dai ko motsi ba mu ji ba mata da yawa ake samun damuwa a cikin modiri na abun abun kunya wata an gaya min yadda ake samun aikuwa saboda asibitocin duk sun mana nisa mm. asibitocin private su kuma suna da tsada ba kowa bane zai iya kai mata sauri mm. ka gani muna dai kira wannan gwamnati ta fintiri ta taimaka mana ta zo ta duba mudiran da idon rahama gaskiya talaka suna cikin halin kakani kai ko gashi muna karkashin birni Lajab Razak Muhammad Rabiu amma wanda aka fi sani da suna Koronko mu mazannan wannan yankin a gaskiya fi sabilillahi mu kusan sai mu ce gwamnati <clears throat> kusan ta fita harkar mu ne ko ma bata san da mu ba duk da dai muna iya kokarin mu na faɗakar da gwamnati irin halayya da muke ciki da wahalhalun da muke ciki a wannan yanki ɗaya ba mu da wuta kuma muna nan amma tsakiyar gari ma za mu ce maka don kana fitowa cikin modire ne in ka duba hagunka wuta ne na shagari in ka duba damanka wuta ne na de pate kana jefa idon ka ko wani anguwa nan bayan distal lanin shi na ke cima sabon fegi ga wuta bakin gadan nan namu mashigan modire ne. nan wuta ya zo ya tsaya dandan na biyu wahala da muke fama da shi in damuna yayi to duk wanda yake cikin wannan anguwa ya shiga halin ha'ula'i sai dai kawai a ce Allah ya gyara don ba wanda zaka samu takalmi a kafarsa da ba wanda kuma zaka kalli kafar wandonsa a warware kowa sai ya naɗe wayansu ma wallahi in damuna nan ya zo ruwa aka yi ruwa mata masu ciki da sauransu wallahi abun tausayi bawan Allah ruwa ne yake malale daga bakin kwalta har zuwa cikin anguwan ma ba zan ce ma bakin gada ba har zuwa cikin anguwan ba inda za ka samu don wani sai ya shimfiɗa katako wallahi kamin ne ya kunan tafiya gidansa ruwa ne bancin haka aka zo batu maganan wuta muka ta kokari muka ta bibiya muka ta bibiya iya bibiya kaman gobe gobe za a zo a kama aikin nan wallahi bawan Allah abunda nake gaya maka har yanzu shuru ba labari malam ya ci shuruwa ba abunda eh, al'umman modire a karamar hukumar yola ta kudu suke mora a wurin gwamnati sunana yusuf muhammad mai aikin injin surfe mm. modire mm. anguwa ce tana neman agaji na abin da ya shafi nika da surfe ba su da shi to da muka zo sai muka samu matsala ba wuta anguwa gas ya yi tsada mm. don kuma idan ka je ka siyo gas da tsada ka zo mai niƙa ko mai surfe ka gaya mishi kuɗin sai ce mai injin nan ya tsawwala masa shi kun bai san a yanayin yadda ka je ka sayo ba ga juyan bakin mai ga aiki na makanike ga duk wannan ka san wannan dole ka biya shi ba za zai maka aiki akan kyauta ba wannan dalilin shine muka samu matsala na game da rashin wannan wuta da bamu samu ba a anguwan nan shine sai muka ce to tunda mun gaji da gas mutanen anguwa kuma suna ganin an tsawala saboda haka shine wallahi har muke tunanin cewa ni ina ganin ko za mu koma cikin gari ne da na'urorin mu to nan gaba kaɗan za mu ji abin da jami'an gwamnatin jihar adamawa ke faɗi game da wannan batu a dakace mu duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da ƙafarsu su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. kowa ya gani zai zage ka. Masu tare Alhaji Abdullahi Adamu shine kwamishinan raya karkara da ci gaban al'umma na jihar Adamawa kuma ya yi tsokaci a dangane da wannan lamari. Al'umman modiren nan ina ga suma rubuto zuwa ofishina akan hali da suke ciki na abun da ya shafi hanya da abun da ya shafi kuma wutar lantarki. Amma idan aka duba shekara da ta shuɗe 2021 ba mu yi wani abu da ya shafi aikin hanya ba. to amma alhamdulillah yanzu abubuwan nan an so mu farfadowa muna da yakinin kuma in Allah ya da za a dawo kamar da kuma waɗannan wurare da suka kawo mana koke-koken su nan da izinin Allah za a waiwaye su kuma in Allah ya da. za su ainihin wato yi farin ciki da abun da ke kokari a kansu sun sani lokacin da suka kame ko kai koke-koke a batun wuta na tura injiyoyi na yana sun je sun duba an kawo mini kuma bil na wannan wuri din sannan abin da shafi hanya dama ni da kwamishinan ayyuka duka mun haɗu mu duba mu gani waye za su ɗauki wannan aiki don ka ga su ba za ka ce su mutanen karkara ba ne mutane ne wanda suke cikin maraya amma saboda wuri ne wanda aka faɗaɗa zamantakewar al'umma sai suka samu kansu a wannan wuri din to bai ɓaci ba ko da mun je mun shimfiɗa hanyar karkara a wannan wurare din da izinin allah za mu yi yagurin mu ga cewa an share musu hawayensu. An zare Alhaji Abdullahi Adamu kenan kwamishinan raya karkara da ci gaban al'umma na jihar Adamawa da ke arewa maso gabacin Najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Salisu Muhammad Garba, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu ta da rashin aiki daga labaita. koyawan banza ko a gaida mahmud yanzu kuma ga salamu barma da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar murya La Voix du Niger wacce ta rawaito cewa kasar Niger ta kaddamar da shirin kwaskware kundin hukunce-hukunce da kundin tsarin hukunta masu laifuka da nufin shigar da sabbin sauye-sauyen da suka yi daidai da zamani jaridar ta ce waɗannan kundaye da ainihi aka gada daga dokokin da sarki napoleon bonaparte na faransa ya yi zamani da su na fama da tarin kurakurai idan aka dubi yanayin tafiyar duniya a yau yake a 1961 ma hukumomin nijar na wancan lokaci sun ɗan aiwatar da wata 'yar kwaskwarima jaridar l'independent plus na cewa Firaministan Nijar ya jagoranci taron tantauna matsalolin da ke haddasa zuwa tirani da zamar zakulo hanyoyin magance wannan matsala da ke kara kamari a kulliyomin. Jaridar ta ce a yayin wannan zama da ya samu halartar wakilan hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira UNHCR da na wakilin hukumar ƙaurar jama'a wato IOM. Prime Minister Uhumudu Muhammadu ya kwatanta cewa canza yawo kan batutuwan da suka shafi zuwa cirani wata muhimmiyar hanya ce da za ta taimaka a gano bakin zaren wannan al'amari. kuma yin hakan wata hanya ce ta nuna jin kai da kare kasashen duniya daga dukkan wata baraka jaridar air info ta ce jami'an tsaron gar national sun kama wasu motoci biyu dauke da lodin bindigogi da harsasai da rokoki lokacin da suke aikin sintiri a gundumar ingal da ke jihar agades jaridar ta ce a tashin farko daya daga cikin motocin biyu ta yi nasarar arcewa kafin daga bisani ta fada hannun jami'an tsaro a jihar tawa binciken motar ta farko da aka kama a ingal ya ba da damar gano bindigogi kimanin 25 samfarin aka karan set ko kuma ak-47 da rjp set mai aman wuta kimanin shida da pa guda irar fal biyu da m guda sai wasu tarin rokoki da dubban harsasai sannan an kama mutane biyar da ke cikin motar ta farko jaridar Larude Listuwar ta bayyana cewa akwai alamar jayayya a tsakanin shugabannin jam'iyyun hamayya game da mutumin da ya kamata ya hau kujerar jagorancin 'yan adawar jamhuriyar Nijar. Duk da cewa hukumomi sun bayyana shugaban jam'iyyar model Lumana Tahir Saidu a matsayin wanda ya cancanci rike wannan mukami a bisa la'akari da tanade-tanaden kundin tsarin mulkin ƙasa. waɗanda ke cewa shugaban jam'iyyar da tafi fi dukkan jam'iyyun hamayya yawan kujeru a majalisar dokokin ƙasa shine jagoran 'yan adawa. Jaridar ta ce a yanzu haka magoya bayan Hamma Amadu na ɗaukansa a matsayin jagoran 'yan adawa yayin da mutanen noma Umaru ke ganin ba haka abin yake ba. Sai magoya bayan Muhammad Usman da ke tunanin shi da ya fafata a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa shi ya kamata a kira jagoran 'yan adawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaishe ka, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa wajen Amurka. na Muhammad Awal Dukawa daga Zaria. Ah, don Allah ku ban dama bayyana wani ra'ayina ko shawara ga gwamnatin Najeriya A kan yan bindiga da suke yakin Arewa. Da yana son gwamnati kan wannan abubuwa da ita masira? Wannan kamar ana yakin Arewa ne ba. Masu nuna su yaki Arewa da ba su samu dama ba. To yanzu sun samu dama suna yakin Arewa. Tambayar da nake son gwamnati shin gwamnati ba ta duka sakuna ba? su kun sarakuna ba su yadda da mafarauta da yan manga ba shin gwamnati ba za jihar da ake wannan batunar a ɗari bindigogin da su irin yan ta'adda suke zuwa shi a ba yan banga da mafarauta a sa sojoji da yan sanda su jagorancin wa'annan yara na musu jefi a wannan mutane domin abin da wa'annan mafarauta da yan banga za su yi da ya jami'in tsaron da ake sawa da su. To da fatan za a ci gaba da turo mana ra'ayoyi. da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a takaice. a takaitattun labaran na duniya shugaban gwamnatin jamus olaf scholz ya faɗa jiya litinin cewa ƙasashen yammacin duniya a shirye suke su tattauna da rasha kan harkokin tsaron turai shugaban amurka joe biden ya jimamin cika shekaru hudu da kisan gilla da aka yi a makarantar parkland da ke florida na mai kira ga kasar da ta sauke muhimman nauyi da ya rataya a wuyanta na kawo ƙarshen harbe-harbe da bindigogi sannan cibiyar kula da cututtuka ta amurka cdc a jiya litinin ta ba da shawarar hana bulaguro zuwa kasashe shida da wasu yankuna To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Salamun Abo da ya haɗa da kuma injiniyan mu yanzu. Ni Ibrahim Kalamu Garba nake cewa sai an jima wasalam.